ba kuma wakin ji din ba tukun wannan sule biyu wannan kwabo biyu wannan naira biyu wannan naira ɗaya idan an siya wannan guda uku naira biyar ki siya kin ji da kyau ba za a ɗauki. ki ba ni goro na kicika. ba ni da goron kicika ba ni da shi kar ki tambaye ni bashi dan ni ma kuɗi na zuba tsaba na je na siyo ba bashi na siya ba tsayuwar me kike min aka kuma in na dan Allah ki bani karin kumallon safi karin kumallon safe ka falilin ki zauna rana ta yi ki da da kwantai je kin kin da yana ne yana jiran ki kyaci haba ta bawa ai da kin bari ta yi karin kumallo Allah zakin zaka fera mai gida da firar kabewa ina ruwan ki kan uwar haɗi wa ai sa bakin ki a ciki kowa ya karutar gaban sa Allah ya baki hakuri eh ya bamu ki tafi mana kika tsada a gaba kar kuma ki kuskura wallahi ki damun da kwantai ko ni dare sai kin sayar min da goro da ki kawo min kuɗi na cas in gaya miki dan na irga kuma kar ki kuskura ki bada bashi in kin bayar kuma ranki zai ɓaci a gida na ma na hana barantana a waje dela ban hana ki wannan mummunan masifa ta ta cin bashi ba ai hakuri mai gida ka san mutum ya saba da cin goro in ba ya ci ba zai ji daɗi ba na son wannan halin naki lallai kan naga inda ake tsoron miji kamar mala'ika can Ina kwana ba. Ina kwana. Zai ki tafi ke. Amma ya na gainin ki me faru? Ba komai. Ya zaki jin ba komai. In gane ki haka ki ba komai ki ga gaskiya me yake da miki? In mace ta ce sai na fita tallan goro kuma ko karin kumallon safa ban yi ba. Ka zo cikin gida. maria. Eh, soke wanka salamu alaikum ke ko me da da ke zungui zungui kika da ba na ce kiki ki tafi ba haba ta bawa a ce mutum ba abin da yasa a cikin cikin sai fitar sassafe ai kya kyabatta ko da kari ɗaya ne na tuwo ta ciko au ka ce ƙara ta kawo kenan ko ka sako ta a gaba kuka taho ni ba karaki na kai ba to kai yanzu tambaye ka yaushe rabon da ka kawo mana ƙwayan masara nan gidan ta nake yi tun faduwar damuna eh yanzu rabon mu damuna rabon mu da damuna wata nawa wata uku baka kawo mana komai ba sannan gata nan ta isa aure me za a yi mata hmm? bayan kuma duk ka riga ka sallama min ragama komai to shi wannan talan da ake me amfanin sa na ɗauka ana yi ne don alfa kai asiri shi yasa na ɗora mata idan ta je ta siyar ta kasi a zo a dafa abin kalaci da shi ko tunda kai baka kawo ba ko kuma so kake yi yanzu auren ta ya iso ga ta ta isa a kai ta daki shikenan sai in dauke ta kangarwa in je in kai ta a duk da tsine min ana zagi na ana cewa dan ba ni na haife ta ba ko haka kake so kinga ni yanzu ba wani tashin tashi na nake ba ba korafi nake akan tallar zake fita ba abin da nake miki magana akai kawai gurin ta da akai da yunwa kuma za ta fita wannan shine fa korafi na to lallai kuwa sai dai ka canza tsarin ka ka bunawa in dai kana so in zauna tare da wannan yarinyar saboda wallahi ba zai yi ka ja mana abun zagi ba yawwa bayan ka saka mun ragama komai ni nake yi sannan a ce ba za ta yi talla ba ya zama dole sai ta je talla za ki wuce ki bani guri ko kuwa sai ranki ya ɓaci yanzu nan ta wani ta so ta a gaba sai ka ce namijin gaske bayan ba kus Allah ya zama dole ni za a yi wa rashin mutunci a gidana ni da gidana har yau a ce akwai wata yarinya ko akwai wata mace a cikin matana wacce take ji ta isa da kanta mai taurin kai ce da zan sa doka a gidana a zo a ce an karya mu to wallahi ba isa ba ƙarya ne wallahi kun yi kaɗan duk gaba ku kun yi tsararo wallahi in na rabu da ku gaba ɗaya ka cokan ba ni da wata asara ta ina ne wai ku kuna ina ina take ina tambaya kuna tafai misi mi kaman an ya fashe muku a menene tana ina ke me kuke nufi yanzu kamar ni a gidan nan akwai wata wacce ta isa in saka doka ta karya mun gidan nan fa gidana ne ba na kowa ba ne ke za ki fito ko ba za ki fito ba daga ban ɗakin nan a to damu ne dai sai a ce muka magana sai a ce sharrin muka yi mata kuma alhali kusan kullum sai ta aiki yara su yi wannan tsiran kenan kuɗi na take sata tana so tsiri ko ke ki fito nake ko sai na shigo ban ɗakin ɗakin banza ake wuri a ina kike samun kuɗin da kike so ɗere kullum to ina so ki sani asirin ki ya tono bala mai tsire ya faɗa mu kullum sai kin aika da kuɗi an so maki tsire me kike nufi a ina kike samun kuɗin alhaji tashin zuciya ne da kwaɗai-kwaɗai kuma alhaji ka san laulayin nan kuma ni ba kuɗinka nake sata ba ke ki da mutunci ki da kunya ni kike faɗa wa tashin zuciya da laulayi ni za ki wa rashin kunya to kinga na sake saki ɗaya biyu uku ki fita ki bar min na alhaji ka sake ni na sake ki na shiga uku ce mu ce ni ci maki kin za ki man gano alashi san da zuwa barka da zuwa na gajiya na gajiya ga gari alhamdulillah wallahi kike ne ke ɗan ban matsala na gajiya lafiya kalau lafiya lau kai ne kake tafi haka wallahi na ɗan ma jima ana ina ta jira wallahi to eh ikon Allah wallahi to ai ina kasuwa ne ni din ma eh kuma ka san ita kasuwar ce sai ka je ai ta zama ba wani abu ake ba Allah sarki ka abubuwan ne sai dai hakuri kuma abin da yake faruwa kwararowar 'yan canan nan da suka zo suka cika mana garin nan komai yanzu su suke yi amma dai muna nan muna tattauna in Allah ya yarda za a kawo ƙarshen abu ai gwara hakan gwara wallahi eh ya naga kuma kai kadai ban ga inda to na aika dai wajen kusan sau biyu an ce tana zuwa to amma har yanzu shiru kake ji wannan mu ai sakarcin banza ne ai ba isa ba ai bai kamata a baka kai kadai ba kamar alaji a baka nan bari in shiga in fito dai to a man bello a bita hankali ka san indan danja ce wutar baya sai an bita hankali hukuma ce kuma sai rarrashi haba haba haba alaji haba do Allah wannan ma ai ba mazance bane do Allah ka bar wannan magana ni barin shigan fito da ita haba ai ba isa ba ya za ba kai kaɗai a tsayi barin shigan fito to kaga man bello kafin ka shiga na ji tun da kasuwar da ta dace wannan sai a ɗanyi ba ka gajiya alaji kullum kullum aiki aiki abu guda ɗaya ba komai wallahi ai arziki ne wannan to bari shigan fito da ta ba za a yi haka ba billahi lazi babu inda zani sai dai ya dige kin man daidai me za a yi da mutum irin alhaji mati mutumin banza wanda bai san mutuncin aure ba ke ke ke sanin mutuncin auren ne yasa yasa yasa kike take maganar ba kya bin maganarsa eh haba alhaji ka shigo gida ba mu sallama ba zan yi sallama ba in ban shigo in na shigo an san gidana ne ko za a ce in fita ne ba gidana bane a matsayina na mijinki zan shimfiɗa ba, amma sai ki baki take to bari in gaya miki idan dai ni bella ina raye wannan yarinyar indo da ranta to babu makawa ita ce matar alhaji mati ko ana so ko ba a so au au kuka zaki to bari in fito in ya so sai ki mai dalili kin ji ko maza ina zuwa can ban can wafi da ta tsaya ta ga yadda ne mata ashe ta ta ji uwar bari Indo? Na'am. Kin idan kika je gidana za ki ji daɗi. A gidana ba a shekara ake zuwa maka. Sannan kuma akwai komai da komai na kayan alati. Zan kyautata miki fiye da yadda kike tsammani. ba malam, me yasa kake abu haka ba tsari? Eh? Kowa fa a garin nan ya san mutumin nan fa ba shi da riƙon aure. Aure saki ne fa. ke ba na son zancen maza ki kuma rufe min baki ke da kin yi asara halinki ina magana kina magana to duk na an san aure sake ike duk irin abun mutuncin da mutumin nan ike mun ba dole in bashi auren yata ba ko ana so ko ba a so sai ya aure ta saboda haka kake kara kuma shiga shiga sharri ba shanu wannan ba zancen ki bane kuma in gani in za a hana idan ka gama zuba ka ni zan tafi au la ilaha zuba ma nake yi tsariya in yi kuruciya tun da dai ubanki na riga na sai ai ke kenan magana ta tsaki. Ah, Hansatu me ya faru na kina share fuskanki me ya faru wani abin ne? ki duba goron nan ki gani ko rabi ban saida ba kuma wallahi in je gida ba zan bacci ba har kuma ne ina so kike ke jawo kanki nayi nayi da ki dinga yarda da samarar kanki kin ki to ni baki kalla ba ba shi abu ya juye mun duk kayan da yanzu da shi amma kin kike yadda kin fiye ta wurin Na gaskiya ni baba na ya hana ni ya ce mun kan in yadda da maza barin ta na ma in shiga shagon su ta sai ki ta zama a haka kira ki kashe kanki shi mu tafi an saki ya aka yi ne wai me yasa duk lokacin da ya gani saki ta fushi ta fushi yasa ke wahalar da soyayyar mu na je bakin gada na je na tarar baki nan ashe kina nan kin ga tsaya kina ji wai nawa ne kudin goron gaba daya faɗi kudin goron gaba daya sai in biya daga nan kawai ba sai mu wuce shagon ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye an gaya maka ni yar iska ce ansatu ansatu ansatu haba shafi'u wai tun yaushe nake fama da kai don Allah ina ta dacin akan ka je ka karɓo min niƙan nan hmm? tunda ita wannan shashashar bata dawo ba hawaye na kalle na fada girma na kawai a ganna a injin nika na zo dauka ai sai amin dariya kawai ki bari idan ta gama gantalinta ta dawo sai ta dauko miki gaskiya ki hakuri ba zan samu damar zuwa ba akwai yar iskar yarinya akwai mutsiyaciyar yarinya a ce ki dauki tallar tun safe har yanzu baki waiwayi giya ba sai ka ce tinkiya to ai laifin ki ne ina saboda kin shagwaba ta har ta samu damar da za ta miki haka ita din banza ita din banza ita din wafi ta yi kaɗan tare na ni ko uwarta da take kwance a kasa bata isa bata isa tare na ni ba ballanta na ita wallahi bata isa ba to shikenan inna ni ba ma fa nan ba um, ki sallame ni na tafi gidan dan nan saboda yanzu ana can an fara ya kamata a ce yanzu ina gurin amma dan Allah ka biya ta kan tudu ka gani ko Allah zai sa ka ga wannan shashashar banzar ka biya fa iska mara mutunci in ta fita yadda ka san tinkiya ba ta iya waiwayar baya sai an nemo ta ga aiki kace-kace ta barni da shi haba balarabi ya zaka shigo ɗaki babu ko sallama mantawa na ya kai isa ne ce aka miki a ina ka gan shi a ƙofar shagonsa to shikenan na gode ka kenan ya za ki ji ba komai matsonan ya rage kina rabara bana ta ce in ban sai da goron nan ba in da sai ta da ke ni to sai me shi kenan sai ki fasa shiga cikin gida ki tsaki na rabarabe ba na hana ki wannan ba ko ban hana ki ba shiga ciki duka na za ta yi ai kun ta da keki a mai ki je rayuwar ki ta lalace ki shiga ciki na ce ta ce sai ta da ke ni kin ba abin da za ta yi miki na kuma shaye miki faɗa ki daina irin wannan abin akan tabawa ki shiga ciki zan je masallaci idan na dawo zan mata bayani kin ji je ki ban makara masallaci daga gidan uban wa kike kika kai har dare baki dawo ba yi gorin ne ban siyar ba shi yasa ban dawo ba yanzu duk wannan garauniyar da kika wuni kina yi a titi kika gama zagaye gari amma kika dawo min da goron baki siyar ba kya wannan wani irin bakin jini ne yake damun ta hasata sai ka ce mujiya yi ba ni gani ba ni mhm, duba dubiyar da kika kika kika dawo min da da goran na kaya guda dan Allah ki hakuri ba ni kudin ba ni To ina su da goma yake? wallahi ban ci ba Allah ban ci ba dan Allah to da kike yanzu kenan ƙarya ne miki a a to a a dan Allah ki hakuri to ki fito min da kuɗi na in ba haka ba kuma wallahi duka bi zan miki a nan gidan zan miki duka dawo min da kwantar da kika yi sannan kuma da ki kuɗi na dan baki isa wallahi ki da Allah da Allah da Allah tausayin yarinya da ji tsoron Allah da Allah ta bawa yarinya na famar ya ce ta bawa ba zan bude ba na ce ba zan bude ba sai na da kuɗi na za ka iya biya na ne lusarin namiji kawai hmm? wata rabar da ka ba mu abinci da iska ta bawa yarinya na cin safa take yawon kallon sai yanzu ka dawo ta bawa tsoron Allah fa na miki wasiƙa ba ki fita na ba mu kai to nan kawai ki faɗi gaskiya kawai dai rubutun ki ne dan gwalgwalo, kina jin kunya kake rubutu ne dariya wani dan kalmar soyayya nan kika rubuta ai duk ba wata damuwa kai kai kai kai kai suwaye nan baban gidanku na ce baban gidanku ban kana ka zuwa kofar gidan nan ba ne? wai kawai irin mara jin magana ne sha sha sha mara kunya mai nacin tsiya Wurin ga maka idan na ƙara ganin ka anan sai na kwarraɗe maka ba ka ji da ga maka ko? Na cin tsaya ke gome kike anan. Tun tafi gida. <laughs> Au ku ma. Ha? Inda? Menene? Me ya faru? Baba baba ne. Inna lillahi wa inna ilaihi Malam menene? Sai na faffalla. Me me tai ne? Ban hana ban hana ki tsawa don cin shashashin yaron ba. Har ki magana kina ina zuwa in jikinki ya gaya miki sai na babballa ina zuwa ke ma kai ki ne sa kika tsaya har yazo ya tafi dan Allah malam kai kafara kafara kafara kafara ki kalle ni in yi maganin ta kafara malam ne haka bari ai bari ai ba ne haka malam kai hakuri kai hakuri dan Allah ke ma kika zo ke ma dan yaushe za ki daina kukan nan ne indo ce mutum ya yi ta abu ɗaya ba fashi tun a daren jiya kike ta kukan nan fa inda ba na son wannan mutumin alhaji mati ni isa nake so wallahi allah inna idan har baba ya ci sai ya aura min alhaji mati wallahi gwara ma na mutu mutuwa Ba za ki mutu ba Indo. Kuma ba za a aura miki shi ba. Ba abin da zai sama aura miki shi ki daina kuka. Ɗauki gyalen ki kiyafa Ki tafi gidan babban ki Ali. da ban kwana ba kya gani na da ban kwana ba kya gani ki shiga ɗaki na atamfa tana nan akan gado ki ɗauka kai wata bawa matar kanin ubanki ki ce mata sauran magana in na zo ma yi sannan kuma kin san cewa gore yana nan yana jiranki kin ga dama ki je ki zauna